Eh, mala yana tambaya wai ɗarma rawani wata suna ce mai ƙarfi shi ɗaura rawani na daga cikin ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda aka samu to sai dai idan kana nufin ka ce ɗaura rawani yana da wata falala ko wani lada na musamman malamai suka ce babu wani lada na musamman wanda ya tabbata sai dai lada jimillar lada na biyayya suna annabi wannan kam annabi ya daura rawani don ka daura rawani da nufi cewa wannan wata al'ada ce ta annabi kake kwaikwayon shi nan kana da ladan jimillar biyayya sunna ne amma babu wani lada na musamman da za a ce daura rawani yana da shi wanda ya sha bamban daga sanya sauran sutura. kamar yadda babu wata sallah da za a ce idan kai raka'a biyu da rawani ta fi wadda kai babu rawani hadisai da suka zo a kan haka ba tabbatattun hadisai ba ne don haka ɗaura rawani al'ada ce ɗabi'a ce suna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama masha Allah idan ka ɗaura da nufin kwaikwayon ɗabi'a manzon Allah to wannan yayi daidai amma cewa ko suna ce mai ƙarfi kenan wanda bai ta ba za a zarge shi ba suna ce mai karfi wanda za a ce wanda bai yi ba za a zarge shi Allah wakil sarki ya taimaka na